Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22, 25 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 23 ga watan Agusta ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Mutane biyu sun rasa rayukansu kana ɗaya ya samu mummunar rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen birnin Paris. Shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani kan batun biyan kuɗin ɗaurin baki da aka ce ya yi ta hanyar lauyansa Michael Cohen a shekarar 2016 kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasa. wasu sabbin matakin harajin ramuwar gayya da amurka da china suka dora kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau alhamis kanin labaran kenan hukumar ilimi a jihar katsina ta bayyana alfanun shirin musayar dalibai da jihar ke yi da amurka abin da muka gani bisa ainihin ɗabi'oyinsu da kuma ci gabansu a ilmance a tsakanin da allah abin yabawa ne Muna kuma da rahoto na musamman kan wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi. Kamar yadda muka saba kowace rana Alhamis a wannan shirin. Jummai Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage inda yau ma shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin masu saurare. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. assalamu alaikum. Mutane biyu sun rasa rayukansu kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen garin birnin Paris. Lamarin ya auku ne a Trappist da ke wajen garin na Paris wanda ke yammacin babban birnin Faransa inda a cewar wani ma'aikacin ƙaramar hukuma 'yan sanda sun samu nasarar kashe wanda ya kai harin. Tuni dai kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin a wani bayani da ta fitar ta kafar yada labaranta ta Amak, inda ta ce maharin ya amsa umarnin da suka bashi ne na kai hari kan fararen hula a ƙasashen da ke yaƙi da kungiyar tasu. Sai dai wasu majiyoyi daga gwamnatin na Faransa sun ce mutanen biyu da aka kashe mahaifiyar maharin ce da 'yar uwarsa. Wasu sabbin matakin harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka dora kan kayayyakin su sun fara aiki a yau Alhamis. Amurka ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta dora harajin kaso 25 cikin ɗari kan kayan China waɗanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan goma sha shida. bayan kaso 25 na cikin 100 da ta dora da fari kan kayan china wanda kudinsu ya kai dalar amurka biliyan 34 a farkon watan yuli China kuma ta maida martani a dukkanin matakan inda ita ma ta ɗora haraji daidai da wanda Amurkan ta ɗora mata. ma'aikatar kasuwancin china ta fitar da sanarwa a yau inda ta soki harajin da amurka ta sanya tana mai cewa hakan ya sabawa dokar kungiyar cinikayyar duniya kuma ta tabbatar da cewa za ta gabatar da kara a ƙarƙashin ɓangaren warware matsaloli na kungiyar Sabon tsarin harajin ya fara aiki ne kwana ɗaya bayan da tawagogin ƙasashen biyu suka tattauna a birnin Washington kan warware matsalar, wanda shine zamansu na farko tun a watan Yuni. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan batun biyan kuɗin ɗaurin baki da aka ce ya yi ta hanyar lauyansa Michael Cohen a shekarar 2016, kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasa, amma ya ce bai san da hakan ba a lokacin da abin ya auku. sai daga baya na sani a cewarsa a wata hira da gidan talabijin ɗin fox news tashar talabijin ɗin ta fox news ta nuna kaɗan daga cikin tattaunawar da suka yi da shi a jiya laraba inda ya ta cewa ba a yi amfani da kudaden kamfen wajen biyan matan biyu ba waɗanda suka ce suna da halaƙa da shi cohen ya gaya wa mai shari'ar gwamnati a birnin new york a ranar talata cewa ya biya matan biyu kuɗi domin yin tasiri a zaben kuma shi trump ɗin ne ya umarce sa da yin hakan sakatariyar yada labaran fadar white house sarah huckabee sanders a yayin da take amsa tambayoyin 'yan jarida ranar laraba ta ce shugaban kasar ba shi da hannu a wannan badakala kawai shaci faɗi ne don a ce ya yi karya a baya kan abin da ya sani game da biyan kudaden. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza matsalar wariyar launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter na cewa ana kwacewa fararen fata gonakinsu tare da kashe su. Shugaban ya rubuta a shafinsa na Twitter a yammacin talata cewa ya saka sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya duba lamarin da ke faruwa a Afirka ta kudu na kwace gonaki da kashe manoma. bayanin da ya yi ya kasance na mai da martani ga sabon kudirin gonaki na shugaban kasar cyril ramaphosa gwamnatin afirka ta gudu ta mai da martani ga trump din inda ta ce ta yi Allah wadai da fahimtar da Trump ya yi wa lamarin. Hakan zai iya raba musu kan ƙasa ya kuma dawo musu da raɗaɗin abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka. A kwanakin nan ne dai shugaba Ramaphosa ya fitar da sanarwar cewa zai nemi gyare-gyare kan tsarin mulkin kasar wanda zai ba da damar kwace gonaki daga masu su da kuma sake raba su ba tare da biyan diya ba. Rikicin siyasar da ke aukuwa a Australia ya girmama a yau Alhamis, inda jam'iyyar mulki ta rufe majalisar kasar bayan da Firayim Minista Malcolm Turnbull ya rasa goyon bayan wani babban jigo a majalisa. Abin da ya kawo kalubale ga mulkin shiga jam'iyyar. To a gaida Hafsat dan mai tsoro da karanto labaran duniya. To da bari mu bude wannan babin da batun harkokin ilimi a jihar Katsina inda gwamnatin jihar ta ɗauki matakan inganta tsarin da kuma wa iyaye gwiwa su sa 'ya'yansu a makaranta. A cikin hirarsu da abokin aikinmu Usman Kabara Salisu Lawal Kerau na ma'aikatar ilimi ta jihar ya bayyana alfanun shirin musayar ɗaliban sakandare tsakanin Najeriya da Amurka. wannan shiri kama yadda wasu mu suka sani duk shekara mukan yi shi kuma kamar wata yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin jihar katsina da kuma gwamnatin ah, ƙasar amurka cewa za a rika zuwa a ɗauki yara 'yan secondary school bayan sun yi wata jarabawa in an ga cancanta su sai a kuma zaɓe su don su shiga wani shiri wanda za su zo nan ƙasar amurka su yi shekara guda shirin musaya ne na ɗalibai to shi wannan shiri ba haka nan akan zaɓe yaro ba da wata ƙungiya mai zaman kanta wadda aka ɗora ma alhakin yin wannan a ɗauka ɗaliban mm. wadda ake ce ma iowa resource for international service mm. wanda suke a nan ƙasar amurka suka sukan je ah, su kai jarabawa a can su suke yin jarabawai idan sun yi wannan jarabawa sai su zaɓi ɗalibai idan suka yi wannan jarabawai kusan hmm. wajen ɗari biyar da muka ba dama muna da kamar shiyoyi goma sha biyu na ilimi na hmm. a jihar katsina to mukan tura waɗannan jarabawa ga waɗannan shiyoyi ilimi guda goma sha biyu su zauna jarabawa kowace shiya ta zaɓo yara idan ta zaɓo yara sai su zo nan mu haɗa nan katsina ita jarba da za a kawo ita wannan ta biyu wadda za a haɗa katsina a katsina eh, su suke kawo ta mm-hmm. eh, kuma turanci ne da lissafi kawai ake mm-hmm. jarba yara kan shi idan aka yi wannan sai mu turo musu ainihin takardun su gyara a nan idan suka gyara sai su aika mana ce to mm-hmm. daga wanda ya ci maki kaza zuwa kaza an zaɓe shi zai je kuma ya je ya haɗu da wasu yaran a matakin ƙasa jihohi kamar goma zuwa sha ɗaya a arewacin najeriya na san san akwai su kaduna kano mm. bauchi gombe benue da mm. katsina da sauransu da mm. kebbi taraba duk suna yin wannan shiri so idan aka zo su kuma sai su je daga nan daga nan amurka suka tashi su je can a zaɓi wata jiha wadda za a yi wannan inda sauran jihohi za su haɗu. Eh. Katsina ta amshi bakuncin jihohi haso biyu. Mm-hmm. Dan ai wannan. Dan wannan mun yi mm. sha so biyu. To idan aka wannan sai kuma su ƙara ba su wata jarabawa a nan take. Mm. Su yi wata jarabawa kashi kamar guda biyu zuwa uku mm. bayan sun gama sannan sai a yi gana wasu da su. Inda muka shigo ciki ita jiha ita ke ɗaukar nauyin duk wasu abubuwan da suka shahi misali a kula da lahiyar yaro idan an zaɓe shi dole a yi mai mm. medical test ita jiha ita ke ɗaukar nauyin yi masu abun takardun tahiya kamar shi mm. passport da sauran da zuwa biza da sauransu ita ke ɗaukar nauyin mm. na abubuwan sannan a ɗauki nauyinsu kuma tafiye-tafiyen da za a yi iyaka sai mu kawo su a ranar tafiya idan lokaci ya yi a kawo su a airport to daga nan su kuma a ƙasar amurka ita za ta ɗauki nauyin basu kuɗin Uh, ticket mm. na zuwa da dawowa mm, amurka sannan kuma su zo nan wurin su zauna kusan yanzu muna da yara kamar goma sha biyu mm. da suka amfana da wannan shiri a jihar katsina kuma ciki akwai yaran da suke daga makarantar gwamnati akwai kuma da suke daga makaranta mai zaman kanta to abin da muka gani bisa ainihin uh, ɗabi'oyinsu da kuma ci gaban su a ilmance a tsakanin da allah abin yabawa ne kwarai da eh. gaske uh, domin cikin hudu nan nake maka magana dukkan su hudu nan da suka zo jarabawa su ta jam wanda akan yi a Najeriya yawwa dukkan sun samu maki biyu zuwa sama akwai wanda yake dari biyu da ah. sauransu ah. na biyu jarabawa da suka yi ta neko da wayek mm. wato ssc ke eh, dukkan su ba wanda bai samu credit tara nan ma da ake bukata akalla mm. banda wannan kuma wasu ma har irin distinction eh. akwai mai dan ɗaya daga cinsu wanda ya zarra tsakanin da Allah mm. ah, muna yaba kwarai da gaske kuma mun ji daɗi ya samu kusan A guda kusan biyar ya samu ma samun shiga makarantar Usman Danfodiyo University mm. sun ba shi zai karanta aikin cewa wato medicine MBBS. Salisu Lawal Kerau jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimin jihar Katsina a hirarsu da Usman Kabara. rana 20 ga da uku ga watan nan na Agusta kowace shekara rana ce da cibiyar raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi da aka yi shekaru aru-aru ana yi waɗanda suka gabata. Muhimmancin wannan rana kuma shine nuna illa cinikin bayi da kuma hana aukuwarsa a nan gaba. wakilinmu a birnin Legas, Babangida Jibril ya yi nazarin wannan rana ga kuma rahoto da ya haɗa mana. a cewar majalisar ta ɗinkin duniya da wannan rana zai baiwa al'ummar duniya yin tunani mai zurfi na irin wannan ukuba da wasu al'umma ko biladama daga nahiyar afirka suka samu kansu a ciki a wancan lokaci da ake kwasan su ana sayar da su a matsayin bayi ga turawa na 'yan mulkin mallaka an dai fara gudanar da wannan biki ne a ranar 23 ga watan agustan shekarar 1998 a ƙasar haiti da ke yankin amurka a yadda kuma aka gudanar da makamancin wannan biki a ƙasar senegal a ranar 23 ga watan agustan shekarar 1999 a duk rana mai kamar ta yau da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bunƙasa ilimi kimiyya da kuma al'adu wato unesco na shirya tarurruka tare da haɗin gwiwan ƙasashe na duniya daban-daban musamman ma dai na nahiyar afirka da amurka domin gabatar da tarihi da ke kunshe da cinikin na baya bayi garin badagiri dai a jihar Legas na ɗaya daga cikin cibiyoyi ko sansanoni na hada-hadar bayi a wancan lokaci kuma hajiya amina ogbolo 'yar asalin wannan gari na badagiri ne kuma ta min karin haske game da tarihin na cinikin bayi su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci bauta eh, an rufe musu baki akwai makulli da aka abun ana ana musu ana kulle bakin su da makulli so kuma eh, ana ma chain din su da hannun su kar su gudu menene menene komai da an yi musu abubuwa a ba dadi wallahi mu da muke duniya yanzu mu gode ma Allah kar Allah ya sa mu ga wannan abun kuma ba ji daɗi ba yanzu. To sai dai kuma a yanda Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen duniya ke gudanar da irin wayannan bukukuwa da nufin tunasarwa na baya game da illar da ke tattare da cinikin na bayi za a iya cewa cinikin na bayi na neman kunno kai ta wani fuska daban inda ɗimbin matasa musamman ma da nahiyar Afirka ke ƙaura zuwa ƙasashen yammacin Turai da Amurka ta hanyoyi masu hatsari da ya kama da na cinikin bayi a wayancan shekaru da suka gabata wato dai ratsawa ta hamadar sahara kuma a nemi tsallakawa tekun mediterranean lamarin da kuma ke haifar da hasarar rayuka na ɗimbin matasa mrs ebike dabire mai baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara ne akan harkokin kasashen waje And you see some trying to escape through the and the die at sea. So we have to continue the awareness that it's not worth it. It's not worth it. And by the time you're looking for a greener pasture, it's not green now. You know, be home. So uh, my appeal to uh, those um, dying along the seas that it is not worth it. You know, it is just not worth it. A biki dabire ta ce ko kadan bai dace ba a ce 'yan Afirka na tsallakawa hamadar Sahara zuwa yankin Turai ta Mediterranean al'amarin da ke haifar da mutuwarsu na ganin kamata ya yi su zauna a cikin gida domin koyi da bakaken fata da aka haifa a irin wayancan kasashe da ke dawowa nahiyar Afirka domin taimaka mata wajen ci gaba. Gwamnati na iya iya bakin ta na ganin an kawo karshen irin wannan hijira da matasa ke yi to sai dai kuma duk da irin waɗannan matakai da gwamnatocin ke ɗauka da kuma wayar da kai game da illar da ke tattare da irin wannan tafiya da kuma cinikin na bayi har yanzu wasu 'yan najeriya na ci gaba da yin harma na ganin sun tsallaka hamadar sahara da kuma tekun na mediterranean domin isa turai kamar da wannan malami da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani eh, na na yadda da Allah kuma ni namiji ne dole in mike in mike da rayuwana da ina son zama wani abu dan Allah ya ji saboda ina da mutane a can da yawa wanda za su sani a hanya da na je can sisa ganin na ce cewa ina son je can din baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos Allah Allah ya Allah hada kanmu a fere kanmu so juna manufar mu anan da mutangana tangana Cewa gaida baban gida kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda yanzu agogo ma'anar Washington ke cewa karfe goma sha daya da kusan minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sambo Jibril Sambo Jada ya fara yin tambayoyinsa, to amma ɗan majalisa Abdulrazak Namdas, shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, bai ida bashi ansa ba a saboda ƙurewar lokaci. a saboda haka ga malam sambo jibril sambo jadanan da sauran tambayoyin nasa sai kuma tambayar na gaba magana abin da ya shafi kasafin kudi har yanzu akwai abin da budget sannan kwan menene difference tsakanin budget da kuma complementary budget bayan majalisar suka sa hannu suka nisa fadar shugaban kasa sannan kan shugaban kasa ya sake tura wani kwana kira supplementary budget to shi kuma menene bambanci wannan da wannan kuma ya riga ya ba da ansa ka ba wani ya yi tambaya in ba ka da wata tambaya ok to shi kenan salamu alaikum wa alaikum salam alaikum da fatan alkhairi to ni ne dahiru usman daga nan abuja amsa ta farko ana zargin ministan kuɗi akan da jebin takarda kuma a sannan majalisa ba ta yi bincike kamar kafa fasin bincike a gargarin abu da fiye gaskiyar magana. Kana nufin majalisa tana da hurumin ta yi ta yi bincike ne ko kuwa? Eh, ta yi tambaya bincike a kai fa. Hmm. To, ka gama tambaya? Eh, tambaya ta biyu. To. Inda majalisi ta abin ya yi wallahi maganan ka tana dauke malam ko waya ce ko kuma kai kake ɗauke. me ya tambayar sake yi na biyu din nan a ji magana wa alaiku salam shi ba a jin shi eh, hajiya yana yi kake wayar nasa ne tambayar sa abin da yake nufi a nan shine hajiya yake tun da majalisar nan ta zo ta takwas majalisa zuwa ta takwas kenan da ta zo rigima suke tsakanin su da fadar shugaban kasa shin me ya musabbabin wannan rigima tun farkon zuwa har zuwa yanzu ta ce tambaya shi ta biyu me ya musabbabin wannan rigima to ita ce eh, ta tambaya shi hadiya ta biyu din kenan ko to bari a ba shi hansa na fahimci na fahimci mm, eh, ita ce ta biyu hadiya ne eh. to magana ta na kuɗi gaskiya ba mu sa baki ba dalili kuma ina nan kamar haka a jarida ne ana kiranta online media ita wata jarida ne ta yi rubutu a kan cewa ita ministan finance ba tana da an zarge ta da cewa nysc certificate na ma'ana certificate na bautan kasa ba ta yi ba ta je ta yi kogin na shi ma'ana kamar ta yi na jebu ta je ta da eh, bota na gari to mu ita ma'aikatan NYS wato bautan kasa su kansu ba su fito sun faɗi magana ɗaya akan wannan zargin ba abinda suka iya faɗa cewa an taɓa rubuto cewa a bata wato certificate na exemption da ake faɗa amma suna kan bincike har yanzu ba su ƙara karba. to ita minista ba ta fito ta karya ta maganan ba abinda muka ji da jaridu cewa yake ai wayansu ne suka je suka yi abu a aike su su je su yi so ba ita ta yi ba to wannan muna jira inda ma'aikatan bakon kasa sun fito sun ce eh gaskiya ne wannan takardar da buce to kin dan a nan ne ya kamata mu ɗauki mataki to ba mu so mu riga malam masallaci don ko da mu ne za mu yi bincike za mu rubuta a kira su eh, fannin batun kasa mu ce sai dai abin da muke jira in an daɗe ba kawo ba a nan ne kuma za mu kira sai kuke jira bari mu ku bari mu ji ta bakin ku ya sa ba ku ba da asa ba amma tun da lokaci ba ta wuce ba tun da sun ce za su yi ya kamata mu mu ɗan saurare su mu ji ta bakin su kafin nan da fito mu wani magana kana ga kamar muna da wata interest da ba amma in an ci gaba da zama ba su kawo ansan ba to ina maka eh, eh, shaida cewa za mu yi fito mu yi magana kan wannan eh, number two maganan zamantakewar bangaren da bangaren majalisar zuwa da mu majalisar dokoki dole ne a samu rashin fahimta wannan mutane su yarda da wannan an da ke kasan nan tana mun yi mulkin soja kusan shekaru ashirin da wani abu ana kan mulkin sojoji to in lokacin mulkin soja ba a samun bangaren majalisar dokoki za a samu bangaren shari'a da bangaren kuma ta zanzar kasuwa to wannan bangaren na dokoki sabuwar bangare ne mutane ba su fahimce shi sosai yadda aka fi fahimtar zartaswa da fannin shari'a ba don haka mutane dole za a rinka samu kan matsala don yadda kudin tsarin mulki ta nuna mana cewa dole ne muna dan aiki da bangarorin duka uku ma'ana shari'a zartaswa da mu dokoki amma akwai inda suna da dama hurumi mai tamba da sauransu to wata rana in ka nuna kamar ka yarda da abun da bangaren zartaswa ta yi ba daga mu a majalisa in mun fito mu ce wannan abun ba daidai ba wayansu sai su yi saurin su ce wayannan mutane ba su son shugaban kasa ya ci ya yi mulki ta cikin shahi suna so kawai su bata tafiyar nan su yi prostrating tafiyar shi da sauransu amma ya kamata a sani muna da hulmi dole ne mu yi tambaya in wannan abin ba daidai ba dole mu yi wannan tambaya ko ba mu ba ko wanda zai zo gobe a majalisar wannan hurmin tana nan amma in an samu zaman lafiya tsakanin majalisar dokoki da zartaswa ba ku taba jin su ba ba wani magana to yan najeriya masu damu don ba daidai ba ne a ce a yi mutu kusan shekaru da yawa ba a dan samun yaya ne ke faruwa in ya kamata a yi tunanin wani abu na tafiya wanda ba daidai ba to don haka ba ba dole ne a yi fada ɗin fada ba amma dole ne a yi tambaya ba wanda zai so ya ce wai doka ya ba shi dama yi abu kuma a ce kara yi to shi ne a wata rana abin da ke samun rikin fahimta amma za a zo a ci gaba in an jima ana wannan demokradiya za a zo a samu sauki wannan zai zai wuce. To malami na gaba bisamillah ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me magana me magana baban Fatima binta baban Aliyu al-Asar mazanni karamar hukumar Karo jihar Nasarawa ya ina wa babban bako sanda zuwa wannan fili mai tarin albarka na sai bango ya tsage tambaya ta ta farko ita ce kamar haka yai ina matsayiyar majalisa game da wannan kudin da aka samu a bata ya aje a banki a switzerland wadda shine girma shugaban kasa janaral muhammad buhari yana cewa ita wannan kasa za ta ba da wannan kudin. kuma na dau alkawari za a raba masa biri da hali da ake ciki majalisa kuma tana cewa a ɗauki kuɗi kuma a kai kamfanin a jakuka ina matsayin majalisa ta kwana wannan lamarin kuma me yasa ita majalisa wani sashi kuma in ta tashi duk matsalolin da ke gaban talakawa ba ita take ba sai ta koma na kanta kwanan baya a nan za a cire kuɗi a sai wasu mukamai sabili da a yaƙi tsagera 'yan tawaye sun kuma suka ce ba za su yadda ba ko me yake kawo irin hakan ko rashin kishi da al'umma ne eh, in ban sani ba. Kash baban Fatima Binta baban Aliyu gashi kayi tambayoyinka amma lokaci ya karatu. a saboda haka ka dakaci amsar da shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan najeriya dan majalisa abdulrazak namdas zai baka a makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jummai ali a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri ke cewa a huta lafiya to a gaida jummai ali da bakon nata sai a kasance da ita mako mai zuwa ga safinatu su dangi da kaɗan daga cikin ɗanbin ra'ayi da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Gambo bara Fatuskum. Ya ce salam gidan rediyon Hausa na murya Amurka ku miƙa min sako na wajen wasu daga cikin shugabanninmu na yankin zombi da kuma uwa uba garinmu na Fatuskum. Da cewa ya kamata mu dawo mu haɗa kanmu Hausa Fulani da Zimawa da Kare da Bulewa. Wallahi waɗannan ƙabilu namu suna da kima daraja a gare mu. Ya kamata shugabanni su yi ƙoƙari ganin sun haɗa kanmu mun zama tsintsiya ɗaya maɗaurinmu ɗaya. saboda abin takaici yanzu idan kai ba dan kabila ta bane duk iyawarka da kwarewarka a wajen aiki ba za ka samu wani matsayi da ya cancanta da kai ba saboda kabilanci don haka wallahi batun ci gaban gari sai dai mu gani a wasu garuruwa idan har mu gyara ba da fatan shugabanninmu za su ji irin waɗannan koke namu assalamu alaikum murya amurka ina yi wa dukkanin ma'aikatan ku barka da sallah don allah ku bani dama ne ya kira gwamnatin jihar Legas. da ya kamata ta yi karatun ta natsu akan ginda dokar hana shiga jihar ba tare da katin ɗan ƙasa ba ko katin zaɓe domin najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya sako daga aminu adamu malam madori jihar jigawa safina so dangi da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga hafsar da tishin muhimman kanunsu. su sun rasa rayukan suka na ɗaya ya samu mummunar rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau alhamis a wajen birnin garin paris lamarin ya auku ne a trappist da ke wajen paris ɗin wanda ke yammacin babban birnin faransa inda a cewar wani ma'aikacin karamar hukuma 'yan sanda sun samu nasarar kashe wanda ya kai harin wasu sabbin matakan harajin ramuwar gayya da amurka da china suka dora kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau alhamis shugaban amurka donald trump ya mai da martani kan batun biyan kudin daurin baki da aka ce yayi ta hanyar lauyansa michael cohen a shekarar 2016 kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasa amma ya ce bai san sanda hakan ya faru ba. afirka ta kudu na zargin shugaban amurka donald trump da ingiza matsalar wariyar launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na twitter cewa an kwacewa fararen fata gonakin su tare da kashe su To a gaishe sheki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri wanda ya kasance na karshe a yau. Inda za mu so mu ji ra'ayoyin ku kan shawarar da mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Ike Ikwere Madu ya bayar cewa a koma wa'adi ɗaya na shekaru shida a mulkin gwamnoni da shugaban ƙasa maimakon wa'adi biyu na shekaru hurhudu da ake bi yanzu. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a mu na intanet voa hausa.com ko kuma yin sharhi a wayoyinku na salula dandalin voa da facebook da kuma twitter yanzu a madadin hafsat bello dan mai soro ni alheri ke muku fata alheri da dukkan tawaga da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe da daula da kuma usman za su gabatar